يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة to insha Allah za mu dora akan darasin mu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul jasiya a jiya mun kwana ƙarshen aya ta 26 Faɗin Allah maɗaukakin sarki قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم ila yawmil qiyamati la rayba fihi Allah yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka gaya ma al'ummarka Allah subhanahu wa Ta'ala shi yake rayar da ku lokacin da kuke rayuwa rayuwarku Allah ya samar da ita kuma shi ke gudanar da ita thumma yumitukum sannan Allah shi ke kashe ku ma'ana shi ke ɗaukar rayuwarku sun mai yajma'ukum ila yawmil qiyamati la raiba fihi sannan kuma Allah zai haɗa ku zuwa ga ranar alkiyama wadda babu kokonto a cikinta Allah ya ce walakin na aksarar nasu la sai dai mafiya yawan mutane Allah ya ce ba san haka ba ba su yi imani da haka ba ba su gaskata haka ba Allah ya ce amma wannan shine hakikan al'amari wadda babu kokonto a cikinsa Allah ya samu dace to yau zamu tashi a farkon aya ta 27 Allah ya mana jagoranci to sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim يؤمنون وترى كل أمة جاهية كل أمة ترعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن Allah maɗaukacin sarki yace walillahi mulku samawati wal ardi naga Allah mulkin samai da kasai baki daya mulkin samai mulki ne na Allah mulkin kasai mulki ne na Allah Allah yace wa yawma taqumu sa'atu Allah yace ranar da alkiyama za ta tsaya ma'ana ran da za a yi tashin duniya yawma idin Ya yakhsaru almubtiluna Allah ya ce a wannan rana mabarnata za su tafka asara randa za a yi tashin alkiyama Allah ya ce a wannan ranan mabarnata in cuwa-cuwa waɗanda suka gudanar da rayuwarsu akan ɓarna da mugun aiki Allah ya ce a ranan za su tafka asara a ranar asararsu za ta bayyana a fili in ji wa yau mata sa'atu Allah ya ce randa da alkiyama za ta tsaya ma'ana ran da za a yi tashin duniya yau ma'irin ya tsarul mubutiluna Allah ya ce a wannan rana mabarnata da su tafka asara wa tara kulla ummatin jafiya Allah ya ce za ka ga kowace al'umma ta yi kneel down a gaban Allah eh, a wannan rana wayan kowa ya kai shi yasa ake ce masuran suratul jasiya lokacin da bayi za su yi wannan durkuso manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da bayi suka ga uwar bari idan alkiyama ta tsaya bayan duk abin da zai faru a filin alkiyama ya fi girgizan tashin duniya ta girgiza girgizan da Allah subhanahu ya yace dutse akan idon ka dutse saboda bala'in da ya shiga zai dinga narkewa yana melting yadda kankara ke narke har kuma ya zo ya baje daidai da bayan ƙasa لما تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون الله يتي ويوم ينفخ في السور رند ذا أي بوساء تشتنقه معناه رند ذا أي تاشن القيامة ففزع man fi samawati wa man al ardi dukkan halittun da ke cikin samai da kasai Allah ce za su gigice su firgici wa kullun atahu dakirin Allah ce dukkan halittu za su iso gaban Allah suna makaskanta inji makaskanci shine wanda bayi da ta cewa a kansa balle akan mu. wa jibala Allah ya ce a wannan rana zaka ga dutse ta hasabuha jamidatan Allah yake idan kaga dutsen sai kai tsammani a sandare dutsen yake yadda da ka san shi a duniya akan iya takawa a haukan shi wahiya tamurru marra sahab Allah yake amma dutsen narkewa yake yi yadda gajimare yake narkewa yake shudewa Allah yake haka wannan dutsen zai lalace har yazo yayi daidai da bayan kasa la tarafiya wajen wala amta duk lokacin da Allah ya zo zai gaya wa mutane wani abu akan alkiyama sai ya faɗi abun da idan ɗan adam ya ji to zai firgita kaga malan alƙiyama. Allah sai yake kiranta a kwama Allah ya ce fa'iza ci famatul kubura, a fama al-kubura, uwar masifu. Duk wata fitina da ka taɓa jin labarinta a duniya, duk wata fitina da ta taɓa faruwa a kan idonka, idan aka haɗa ta da abin da zai faru a ƙiyama, to abin da ka taɓa ganin wasan sallah ne wallahi. Allah ya ce uwar masifu uwar masifu malam kaga uwa a ɗabi'ar da Allah ya halicci uwa a kai da ɗanta ba jariri ba ba jariri ba magidanci ɗan in magidanci ne fitina ba zai taso uwarsa ta gudu ta bashi haka Allah ya yi uwa a ranar alkiyama idan wannan bala'in ya fara tashi Allah da shi ya ce uwar takan jefar da ɗan ne ta gudu masifa yayi musiba ko biyu to malam duk inda Allah zai magana akan kiyama irin waɗannan sifofi yake ba na abun tsoro to malam ko babu komai kai lissafi makanka na farko dai tashin alkiyama ko ka yadda ko baka yadda ba gaskiya ne ko ka yadda ko baka yadda ba billahi allazi za a yi tashin alkiyama to malam dutse ne aka ce idan fitinar alkiyama ta tashi dutse zai narke ya lalace kana gani to idan dutse fitina za ta sa ya narke kai kuma mutum ya yi dakai kun gane magana ka duba karfin dutse ka duba kwari da dutse ke da shi aka ce wata fitina za ta faru dutse zai narke ya lagube ya yi daidai da bayan ƙasa to ina mutum kuma a daidai wannan lokaci kasan dai ko ba komai ai mutum yana cikin damu to Allah ya ce wa yau mata ƙomu sa'atu ranar da alkiyama za ta tsaya yau ma izin ya sarul a wannan rana maɓarnata da su tafka asara wa tara ummatin jafiya Allah ya ce za ka ga kowace al'umma ta gurfana kan gwiwanta a filin alkiyama abdullahi ɗan abbas ya ce sanadiyar wannan gurfanar domin duka ana tsere a filin ƙiyama. annabi ya misalta duk abin da zai faru wani guminsa ya kai mishi waje kaza wani guminsa ya kama shi a waje kaza duka ana tsini to idan bayi suka shiga halin kakanika yi da kansu tsayuwar da za a yi a wannan inin da nassin qur'ani Allah ce tsayuwar da za a yi shekara dubu hamsin za a yi a tsaye a wannan shekara dubu hamsin ba wadda za a ce mishi yi ko bari ko ci kanka kai dai kana tsaye kuma baka isa ka koma gefe ka tsuguna ba tsayuwa ce kawai za to wannan tsayuwa annabi ya siffanta yadda za a matso da rana duka irin waɗannan abubuwa ƙwaƙwalen mutane suna ta farfasa to ƙarshe idan mutane abin su jiki ya ji zan zani ya ji jiki aka wahala aka imauta to sai su yanke shawara da kansu da kansu cewa tun daga nan manyan bayin Allah ga annabawa ga manzanni ya kamata su je su bi kafa a je a nemi alfarma abun Allah ya zo ya ma mutane hisabi kowa ya san matsayinsa a lokacin dan wuta ba ma damuwansa wai wutan ba damuwansa a yi hisabi ya bar wannan wajen to kaga malam wanda ya shekara 80 ya je yayi tsayuwan shekara 50 80 din nan ya amfane shi wallahi malam iya ribar rayuwar duniya shine iya shekarun da Allah ya baka ka aikata alkhairi a cikin wani daga cikin manya-manyan malamin musulunci yace na taba karanta wani abu yace wannan abu da na karanta na hikima cikin maganganun malamai yace sanadiyar sa Allah sai bude min zuciya yace ni tunda na karanta wannan abin yace wallahi ban taba gangancin saba ma Allah yace kuma tunda na karanta wannan abin yace ni ban taba ganin nauyin da'a ma Allah ban taba ganin wahala in yi da'a ma Allah yace wani abu na taba karantawa wani daga cikin malamai ya rubuta yace abin da ya rubuta shine yace duk lokacin da aka ce abu kaza da'a ne ma Allah yace ka yi ƙoƙari ka daure ka rufe ido ka yi abu yace sirrin da ke ciki ne idan yanzu aka ce masallacin nan yana bukatun janareto wahalar kawai na kafin ka cire kuɗin ne ka bayar idan ka daure ka rufe ido lokacin da za ka cire kuɗin ne kake jin nauyi da wahalar cire kuɗin amma daga lokacin da ka danka kuɗin a hannun kwamitin masallaci maganan ya wuce ya wuce to idan za ka shekara dubu a duniya kudin janareton ka na nan ajiye a lahira janareto kuma ya wuce ya ce sirrin aikin alkhairi ke idan ka riga ka cire abun ka bayar ya ce to wahalan bayarwan ya riga ya kare maka kwata-kwata to idan shekara ɗari da ka yi a duniya wa'annan shekarun da za ka yi ta cin kudin janareton ka na ajiye a wajen Allah yana jiran ka idan ka tashi cikin dare ka ji damuwar bacci ka ji gajiya ka ji kasala ya ce ka yi ƙoƙari ka daure ko raka'a biyu ka tashi ka yi. idan ka yi kasalar magananta ya riga ya ƙari sai ka koma ka yi bacci ce to bayan wannan raka'a biyu in shekara ɗari Allah ya ƙara maka a duniya raka'a biyunka tana nan tana jiranka lokacin da za ka yi aikin yace a lokacin ne wahalar yace idan ka rufe ido kai kukan kura kai abun to kana yin sa ya wuce ladanka kuma yana nan a ajiye har ranar da zaka gamu da wanda ya halice ka yace to kuma haka sabon Allah idan ka je kaga kofar ka cuci wani sai ka cuce shi naira dubu daga lokacin da ka cuce shi dubun nan daɗin dubun ya riga ya wuce a kwana biyu uku to laifin dubun nan kuma in shekara ɗari Allah ya baka a duniya yana nan zunubin yana zaune yana cire jama'a mun gane idan jiba kai idan an namimanci kai duk laifin da kai duk daɗin abin to lokacin da ka more daɗin to a lokacin daɗin ya wuce idan zina ne in kai zinan lokacin da ka tashi ya wuce to takaddar da kai zinan kuma tana rike a hannun mala'iku in shekara ɗari kai Takardar tana nan ana bin ka bashi da ba mun fahimta laifin za ka yi laifin idan kuɗi ne ka ci na jama'a daɗin ya wuce ya wuce idan laifi ne kai ya wuce ya wuce idan wiwi ka kunna ka sha lokacin da ta ƙare ka jefar da sauran ina da ya wutar ga ya wuce to wannan abun da kai kuma in ya kai shekara ɗari shi kuma yana rubuce sai dai in ka yi taubatan nasuwa ya ce ni tun da na gano wannan karatun ni ban taɓa ganin kimar laifi ba yace kuma ban taba ganin wahala na da'a ba Allah to malam haka ne idan ka daure abinda kai nan kai yanzu in ka dauki alqur'ani ka karanta shafi biyu sai ka rufe to wannan daga lokacin da ka rufe an ajiye maka ladan shafi biyunka daga nan zuwa shekara 50 60 70 in da ka kara a duniya wannan shafi biyu da ka karanta yau din yana ajiye yana jiranka to idan ka gagara daurewan kayi asara lokacin da ka karanta shafi biyun kuma zai wuce ko ba zai wuce ba zai wuce to duk wannan abun ake tarawa duk wannan abun ake tarawa a dai a tsaye da mutane a yi musu hukunci a kan shi ranar alkiya wannan durkuso gurfana da bayi da su yi kan gwiwarsu dalilin yinsa abdullahi ɗan abbas ce idan mutane suka wahala to sai su yanke makansu shawara cewa su je su nemi alfarma wani daga cikin manzannin Allah ya je ya roƙi Allah ya zo ya ma mutane hisabi annabi ya ce za a ja samu annabi adam annabi adam ya ce musu ni ba dan iya ba ba dan iya ba ba dan iya ba ku je ku samu annabi nuhu su je su samu annabi nuhu su mishi kirari su yabe shi kai ne manzo na farko daga cikin manzannin Allah su gaya mishi mai suke bukata ya ce musu gaskiya ba dan iya ba ba dan ba badan dan iya a wannan rana in je in yi magana da Allah yace in na faɗi abin da na faɗan ban san me dai biyo ba Yace amma ku je ku samu annabi Ibrahim a je a samu annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya ce ni ma ba dan annabi Ibrahim fa khalil ne khalil ne khalil ne yace ce ba dan ku je ku samu Musa shine dama suke magana da Allah a ji a samu annabi musa ya ce ni ba dan iya ba malam kai daga ganin hoton abin wannan ya ce ba zai iya ba wannan fa da muke ta jerowan su ne ulul azmi min rusuli a duk manzannin Allah da annabawan Allah su suka fi kowa daraja abun Allah to suna cewa ba za su iya ba kaga a ranar wanda yake gaskiya in gaskiyarsa za ta cuce shi zai ce ku je ku samu annabi isa a samu annabi isa annabi isa zai ce wa mutane wannan kewaye kewaye da kuke ba za ta fidda ku ba ku je ku samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to duka sai a dunguma da a samu manzon Allah alaihi salatu wassalam bayi su koka halin da suke ciki annabi sai ce ana laha ana laha ana laha annabi zai ce ni ne kar irin iya wannan aiki matsayina ne matsayina ne alaihi salatu Ya ce zai je ya faɗi ya sujuda ma Allah zai yi kirari da yabo da jinjina ma Allah Allah ce me kace so yace ai amma ba yi hisabi ayo ba yi hisabi Allah ce to aje a shirya su aje a yi sahu da bayi هذه هي الشفاعة الشفاعة العظمى hiyal maqamul mahmud shine maqamul mahmud to Allah sai ce aje a sa bayi a sahu sai aje a sa su a sahu wani irin sahu Abdullahi dan Abbas yace za a yi duk duniya da a yi tun daga kan annabi Adam mutane da aljanu mala'iku duka da su sauko a zo a yi sahun amma babu wadda inda a mai hisabi sai ka yi ɗagyalgyal kafin ka gan shi يومهم بارزون يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء الله يسي يومهم بارزون gashi a fili malam babu wani wajen a ce wai shi baka kan shi yana nan to za a zo a yi sau manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai Allah ya zo ga mana'iku sahu-sahu domin amma mutane hukunci shi ne waje a rabbuka wal malaku saffan saffa أقول يا ليت إني قدمت لحياتي Allah ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan ubangijin ka zai zo filin alkiyama ga mala'iku sahu sahu a filin alkiyama waji a yawmin idin bi jahannam Allah sai ce to a zo da ma wannan wajen a zo da Allah ya ce a wannan rana dan adam zai zauna yayi tunani ma gashi an yi sahu Allah ya zo filin alkiyama zai yi hukunci Allah ce to a daidai lokacin wani sai yayi zugun yana tunani yawma idin ta al-insan Allah ya ce wa anna lahu zikira Allah ya ce me amfanin wannan tunani ya kuli yana cewa ya laita ni kai tona kaddamtu li hayati ina da aikin alkhairi ne yi a duniya Allah ya ce me amfanin wannan tunani to ga bayi Allah sai ce a zo da jahannaman ita jahannaman kanta a cicciɓo ta daga inda take a zo da ita filin kiyama za a yi hisabi ne ga mutane ga wuta ga mahaliccinsu annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin muslim annabi ya ce yi wuta bi jahannam yau ma'ili za a zo da jahannama a wannan ranar laha sab'una alfa zimam tana da linzami marika guda dubu saba'in ma'a kulli zimami saba'una alfa malak ha kowane linzami mala'iku dubu saba'in ne suke rike da ita suna da marika marika da aka yi wa jahannama inda za a rike ta waje dubu saba'in to kowane marika ɗaya mala'iku dubu saba'in suke riƙewa kafin su fisgota mala'ika fa guda ɗaya yakan iya kifa alƙarya duka idan kai lissafin mala'ikun kowace marika mala'ika dubu saba'in kuma marikai ne guda dubu saba'in zai ba da adadin mala'iku biliyan hudu da miliyan ɗari tara wadda za su jawo jahannama su kawo ta filin to mala'ika ɗaya ma yakan iya kifa alƙarya gaba ɗayanta to lokacin da aka jawo jahannama aka tinkaro da ita filin alkiyama annabi ya ce ya durruna shine ana fiskoti da karfin tsiya ana jawo ta to lokacin da aka tinkaro filin kiyama da ita ta kalli jama'a ta kalli injiya ta kalli mabarnata sai ta yi wani ihu ta yi wani ƙuji, shine ne wa'izara ra'atuhum min makanin ba'idin Allah ya ce ra'atu idan wuta ta hango ɗan adam min makanin ba'idin daga can nesa sani ulaha ta gayyuzan sai ta fara ta farfasa wa zafira sai ta yi wani kuji ta yi kara abdullahi dan abbas zai ce to lokacin da ta yi wannan kuji ta yi karan a lokacin duk duniya kowa sai nil down a kasa Allah ya ce ran da za a yi wannan ranan mabarnata Allah ya ce asirin su zai fallasa haka ne to idan aka zo ga na ta iso ga bayi a gaba ga Allah maganan farko da Allah ke ma mutane abu na farko kafin a fara hisab maganar farko da Allah zai ce mutane ولقد جئتمونا فرادا أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم الله سيشي ولقد جئتمونا فرادا Allah zai ce gashi kun dawo gaba na emti tsuranku kama kalakanakum awwala marra kamar yadda na halice ku a karon farko yadda kuka zo duniya ba ko pencil a hannunka Allah zai ce to gashi yanzu ka dawo emti wa taraktum ما خولناكم وراء ظهوركم أي وتركتم ما أعطيناكم وراء ظهوركم الله زي تغاشي duk abinda na baku a duniya kun bar a duniyan kun zo mini empty ai malam kai daga ganin yadda kuka ɗauko gawa kuka sa shi a mota ka san lahira akwai matsala wannan likafanin da za a sami shi annabi ya ce kar ku dinga neman mai tsada don da ku yi asaran kuɗin ku ne sutura ne kawai a lullube shi annabi ya ce a kankanin kwanaki zai rube lalace haka yadda kaga an tarbi kungozoma take karban aihuwa tsirara na wadda aka haifa haka mutum zai tashi tsaya a gaban Allah wallahi man duk abin da ka gani na sutura a jikin mutum ranar alkiyama annabi ya ce a duniya ya nemi suturas amma ba wadda za a mishi alfarma alkiyama ko ruwa kurbi daya face kai kai tanadin ruwanka in kayi kayi makanka in baka yi ba makanka wadda za a fara mai sutura a filin alkiyama annabi ce annabi ibrahim wadda za a fara tufatar da shi a filin alkiyama annabi ibrahim in ka ga sutura a jikinka annabi ya ce ka yi tanadin suturanka ne kafin ka je ka lahira amma ta alfarma babu ita to Allah sai ce walaƙar ji ita muna Allah zai ce gashi kun zo mini tsura kama kalakana kuma marra kamar yadda na halice ku a karon farko wa taraktum ma kawwalnakum wara azhurikum gashi duk abin da na barku a duniya kun tafi a duniya kun bar shi a duniya kun tafi kun bar shi to shi kenan Allah sai ce a zo da littattafai ba kowa akwai rakibun atid a tattare da shi ba wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin Allah ce akwai masu kiyaye al'amuranku tattare da ku waɗansu mala'iku ne masu rubutu masu karanci suna da daraja suna da karamci kaji Allah ya ambace su kiraman katibi, masu daraja masu karamci hadisin bukhari annabi yace innal mala'ikata tata'azza bima yata'azza bihi banu adam duk abin da zai cutar da dan adam yana cutar da mala'iku to malam wa'annan raqibun atid da suke tare da mutum na rantsa da Allah ko sigari kaga ya sha yake sha akan su yake hure hayakin sigari su dai Allah ya ce musu duk inda ya shiga su bi shi yana so su zo mishi da abubuwa biyu ranar kiyama inda ya jan me yayi me ya ce su ɗauko abin da ya faɗa su ɗauko abin da ya yi duk inda ya shiga Allah ya ce su bi shi duk wadda ya kwana a ɗakin karuwa da mala'ikun ya kwana a ciki idan biyan ka shiga da su ka shiga su aikin da Allah ya ba su kawai su bi ka duk inda ka shiga su bi ka abun da ka je din me kai me kace su zo da shi in kaga mutum a sinima da mala'ikun ya shiga in kaga mutum na shan wiwi akan mala'ikun nan ke bushe sa kai sai an ce maka babu kyau zaka busa hayakin akan gwamnan gwamnan ku ne ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba to waɗannan rakibun atid waɗannan kiraman katibin za a ce kowa a zo da littafin aikinsa kowa a zo da littafin aikinsa to shi kenan sai a zo da littattafai a tara su shi ne ma'anan wa wudi alkitab ووضع الكتاب فترى المجرمين مشركين مما فيه ويقولون ويقولون يا يغادر صغيرا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الله يكسي ووضع الكتاب ذا أزوء أجي لتاكن أي كمل فترى المجرمين مشفقين مما فيه الله يكسي مجرمين masu laifi wadda suka yi barna a duniya duka sun firgice saboda abin da suka gani a cikin littafi Waye Kuluna suna cewa ya wailatana mali hadha alkitab suna ta kaiton mu nadamar mu me ce ga wannan littafi ma'ana wani irin littafi ne wannan la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ataha wadda bayi barin wani kankanin abu da babban abu face duka gashi ya kiyaye Allah ya ce wa wajadu ma amilu habira bayi kowa zai samu abin da ya aikata a halarce wala yazlimu rabbuka ubangijin ka bai tucin kowa to sai a zo da littafi sai a ajiye littafi littafi kowa haka ake kiransa da sunansa akan littafi fayil fayil kowace ma'aikata kowane fayil ba akwai mai shi ba ko asibiti ne kowane fayil da mai shi ba haka za a dinga ɗauka wane wane wane wane idan aka kira sunan mutum duk adadin mutanen da suke duniya masu irin sunansa za a yi ta'arifinsa shi sai ya gane shi ake nema a gaban Allah to kuma sai ya fito sai ya zo ya tsaya za a yi sai sai ya fito sai ya zo ya tsaya ga 'ya'yansa ga cikoki ga makwabta wani daga cikin magabata yake cakun ganni ganni yace na rantsa da wadda raina ke hannunsa ce ni da na je gaban Allah na cuci wani dirhami Ya ce wallahi gwamma a kwaɓe ni tsirara a ɗaure ni da igiya a jani a cikin kaya ce wallahi ya fi mun sauki in je gaban Allah na cuci wani to malam ka biya ba ne? za ka biya ba ne? Za ka biya in tuwa ma ka biya balle zalunci in tuwa abin wani ya faɗi ka ɗauka ka yi amfani da shi baka bi ka'idan shari'a ba wallahi sai ka biya shi ranar alƙiyama balle wadda ka shiryo dabara ta musamman ka cuce shi to sai mutum ya zo ya tsaya idan mutum ya zo ya tsaya shi ne yau mana da ukulla unafin bi imamihim فمن أوتي كتابه Allah ya ce yau mana da ukulla unasin bi imamihim bi imamihim bi ma'ana bi kitabihim wanda a kira sunansa akan littafin sai to idan mutum ya fito kuma Allah ba zai ce mishi komai ba sai annabinsa ya fito haka za a yi ga ka ga annabinka domin akwai tambayar da kafin a maka sai an tambayi manzonka da aka aiko shi shin yadda ka zama shedanin nan shi bai zo yayi bayanin wannan abin bane to shi ma sai an kira shi wallahi ma malam yadda za a tambaye ka haka za a tambayi manzanni ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون الله يتي ولكل أمة رسول ga kowace al'umma akwai manzo da Allah ya aiko mata Allah sai ya ce fa iza jaa rasuluhum to idan manzon su ya iso filin kiyama qudiya bainahum bil qisti to sai ayi hukunci tsakanin su da adalci wa hum la yuslamun to haka ne ana tambayanka ana tambayan annabinka ana tambayanka ana tambayan sai da Allah ya rantsuwa yace falanat alanna allazina ursila ilaihim wa lanas'alanna al mursalin wa lanas'alanna al Allah yace falanat alanna alladhina ursila ilaihim Allah yace wallahi zamu tambayi waɗanda muka yi aike gare su ba mutane ba kenan wala nas'alanna almursalin Allah ce kuma mu tambayi su manzannin kansu yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu madha yawma yajma'u Allahu ar-rusula randa Allah zai hada manzanni duka fa yaqulu sai yace musu maza ujibtu me aka amsa muku a cikin kira da kuka je da shi ma'ana dai jama'a za a tambayi manzon da aka aiko annabi ya faɗa a cikin hadisi da nassi annabi nuhu za a kira shi a tsere shi Allah ya ce mishi nuhu na yake ka zuwa ga mutanenka ka kira su zuwa ga tauhidi ka hane su ga barin shirka ka isar da sako ina Allah da ya san ya isar sai ce Allah na isar na gaya musu na musu bayani na yi wa'azi lailan wa nahara sai Allah ya ce ma al'ummar ku ya zo ya gaya muku annabi ya ce sai su ce su ba su taɓa ganin annabi muku. ƙarshe mu muke ba da shaida al'ummar annabi a kansu ba ga annabi isa ba duk abin da kaga kristocin nan suke yi wallahi Allah sai ya kira shi ya ce dan maryama kai ka je kuka haɗa kai da mamanka kuka ce a bar ni a rike ku أنت للناس اتخذني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت فاعلم ما في نفسي ولا Allah zai ce ya Isa bin Maryam ya kai Isa ɗan Maryama a anta qulta lin-nasi takizuni wa ummi ilahaini min dunillah kai ne kaje kace wa mutane ku rike ni da ni da mamana koma bayan Allah ku rabu da Allah ku rike ni ni ne macecin ku qala subhanaka sai ce tsarki ya tabbata gare ka Allah ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin yace Allah ba martaba ta bace na faɗi abinda ba hakki na bane na ce a bauta mini ya ce Allah ni ba ba hurumi na bai ban kai ba ban isa ba Allah in kuntu qultuhu faqad ku Allah in na ce musu su rike ni Allah kai ka san na faɗa in ban faɗa ba Allah ka san ban faɗa ba to malam manzo ma aka mishi wannan balle kai manzo ma aka mishi aka balle kai manzo ma aka mishi balle kai zai ce ban faɗa ba in kuntu qultuhu ka alimta in na faɗa ka san na faɗa ni ban gaya musu ba haka annabi isa zai juya kalle su ce kun ga kun tayar min da fitina a filin alkiyama to haka ne haka ne qur'ani faɗa ne ma wanda yake da kunnanci haka Allah ya faɗa haka Allah ya faɗa wata iyaha uzunun wa'iya Allah ya ce kunne mai jin gari don ta ci me yasa ka saukar da Qur'ani ya ce don kunne mai jin gari ya ci amma akwai abin da na a fasa ne dan kai jahili ne sai a fasa maka tambayan kabari idan baka sani ba sai a barka don kai jahili ne baka sani ba me da a fasa ba abin da za a fasa ka tashi kawai ka kare kanka a cikin taimakon Allah to shi kenan sai a zuwa tsaye da mutane sai a fara hisabi hisabi jama'a shine ƙididdigan ayyukan bayi na alkhairi da na sharri na alkhairi da na sharri duk abin da kai na alkhairi a rubuta a fayyace a baka sakamako adadin karatun qur'aninka a gaya maka ga iya abin da ka karanta na karatun alqur'ani ga ladanka salatin annabinka a gaya maka tun da alƙalami ya fara aiki a kanka ka yi salatin annabi ne sau kaza kuma kowane salati ana biyan sa da kaza ne a lissafa maka a baka ka dauke wani abu da zai cutar a hanya sau kaza ka kyautata wa mahaifiyarka ka kyautata wa makwabta ka yi sadaka duka a lissafa ayyukan alkhairin ka a biya ka Allah sai ya ce maka ko za ka iya tuna wani abu da kai na alkhairi ba a biya ka ba sai ka ce babu Allah sai a dawo kan sharri ka yi ashar kaza kowane ashar ana biyan sa kaza ne a maka lissafi a ajiye ka ce amana ka yi kaza duk abin da ka yi mummuna a ajiye maka annabi ya ce ga ayyukan alkhairin ka a hannun dama ga ayyukan sharri a hannun hagu to jama'a wannan shine hisabi hisabi shine a kididdige ayyukan alkhairin mutum a bashi ladansa a kididdige miyagun ayyuka a bashi zunubinsa to idan an gama hisabi sai kuma a zo kisasi kisasi kuma shine farke rigimar da take kanka yanzu ba ga ladanka anan ba ga kuma zunubinka anan Allah sai ya ce to aje a fito da duk wanda ka taba cutansa a zo a biya shi duk wanda ka taba cutansa a fito da shi a biya shi wane ɗari biyar a biya shi wane ɗari uku a biya shi wane gulma a biya shi wane mutuncinsa a biya shi wane ka mai sharri a biya shi wane ka cuce shi naira ishirin a biya shi wane ka tsinci sa ka cinye a biya shi idan an gama sai Allah ce kai kuma duk wanda ya cuce ka a zo kai ma a biya ka sai a zo duka a biya kowa to idan an gama sai a ce maka lalaka wala alaika ba abin ka bashi ba ka bin kowa bashi to wannan abin da ya ragen shi za a ɗauka a ɗora a skeli a auna wani zai zo filin iyamu. ladansan waɗanda suke da rigima a kansa sun fi mutum dubu goma kafin a biya mutum goma kuma ladansa ya kare kafin a biya mutum goma saboda haka ga mutane kusan dubu tara da ɗari tara suna zaune suna jiran shi to idan ba ladan da za a biya su annabi ya ce sai a fara kirgo laifuffukansu su ana ɗora mishi Wadda ke shiga wannan tsautsayin akwai wadda ya yi zina da matar aure hadisi muslim annabi ya ce duk ya yi zina eh, da matar aure mala zina da matar wani shi yake ba ta abinci shi yake siya mata sutura shi yake kai ta asibiti ya karbi aurenta da sunan Allah matar wani ta kwabe suturanta a gabanka to wani zinin ma da matan aure yake wani zinin ma da matan aure yake annabi ya ce duk wanda ya yi zina da matar aure ranar alkiyama idan aka gama cake duk ayyukan alkhairinsa sai a kira mijin matar sai a ce wani ya yi zina da matarka a duniya ga ladansa hukuncin da muke yi ma wadda ya yi zina da matar aure ga ladansa ka ɗibi abin da ya maka in ka ga dama ka rage in ka ga dama kar ka rage annabi sai juya ya kalli sabai ya ce kuna ganin akwai abin da zai rage mishi to ai kafin san dai yi zina mai tsada yi zina mai tsada to wani matan aure shi yake ne wata matar aure ce za ta je ta yi zina to sai a yi kisasi sai a zo a yi awu idan an yi awu abin da ya rinjaye shi kenan faman sakulat mawazinuhu fa huwa fi yishatin radiya wa amma man kafat mawazinuhu fa ummuhu hawiya to ana awu wanne ne ya ja wani sai a raba takarda certificate kenan na shiga wuta ko shiga Allah ya ce wa tara kullu ummatin jafiya zaka ga kowace al'umma a gurfane ta durkusa ta yi nil a akan kafanta Allah yace kullu ummatin kowace al'umma a ila kitabiya za a kiraye ta zuwa ga littafinta al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun a ce musu yau za a saka nya muku da abin da kuka kasance kuna aikata Allah sai ce hadha kitabuna yantiqu alaikum bil haqqi Allah ya ce wannan littafin mu ne zai yi jawabi a kanku da gaskiya ma'ana duk abin da ka gani a cikin littafin zai abin da zai bayyana a littafin gaskiya ne a kanka. babu dadi babu ƙa'i. malam duk fa abin da kaga muke duk abin da kaga muke nan duk yanzu kalmomin da nake faɗa wallahi ana rubuta annabi ya ce ko cewa kai ka koshi sai an rubuta kawai in da a haura da shi sama sai a cire abun da bayi alaka da zunubi ko aikin alkai su abin da Allah ya ce musu mala'ikun duk abin da ka furta kawai su rubuce shi duk abin da ka furta su rubuce shi Allah ya ce wa kullu sagiri Allah ya ce wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur kullu shay'in fa'aluhu fi zubur Allah ce duk abinda bayi suka yi Allah ce na rubuce a cikin littafi wa kullu sagirin wa kabirin mustafar Allah ce duk wani kankani da babba an rubuce shi sadara sadara to matsalar kiyama shine wani abun kai ka manta ma asahu Allah wa nasu Allah ce ni na kiyaye abun su sun manta to malam wani zalunci tun kana sakandare kai yanzu ma ba za ka iya cino abin ba to don ka manta Allah sai ce hakkinsa ya tafi Allah ya ce shi za mu ta fito da ayyuka a hasahu lahu Allah ya kididdige ayyukan ya ajiye wa nasu. Allah ya ce su kuma sun ma manta da shi to don ka cuci wani kamanta sai abin sai ya wuce a'a shi yasa ake son mutane su yawaita sadakoki su yawaita sadakoki da ayyukan alkai zai je tattoshe waɗansu ƙofofi na fitina ko mutura nan alkiyama annabi ya ce ku kare kanku daga wuta ko da da tsagin dabino ne ko da da tsagin dabino ne Allah ya ce alaikum bil Allah ya ce wannan littafin mu ne zai yi jawabi a kanku da gaskiya ma'ana duk abin da kuka gani a cikin littafin gaskiya ne a kanku aiki ne da kuka aikata inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun Allah ya ce mun kasance muna rubuce muna umurni a rubuce duk abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya mun sa mala'iku inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun Allah ya ce mun kasance muna umurni a kofi a rubuce duk abin da kuka aikata a rayuwar duniya Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce fa'amman alladhina الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين أولا رانا الله يكتب أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات أما وإن سكي إيماني kuma suka aikata ayyukan kware. zama ina da mun jiko imani da aikin Ka kai imani kai biyayya ma Allah kai biyayya ma dokokin Allah kai hakuri ka danne zuciyarka rayuwar ba tsayi take da shi cancan yadda kake tsammani ba haka Allah ya ce innakum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba Allah ya ce su bayi suna ganin abun da nisa Allah ce ni kuma ina ganin shi kurkusa fa amma allazina amanu wa amilus salihat Allah ya ce amma waɗanda suka yi imani kuma suke aikata ayyukan kwarai fa yudkhilukum rabbuhum fi rahmati Allah zai shigar da su cikin rahmarsa Allah ya samu a ciki zalika huwa al-fawzul mubin Allah wannan kuma shine falala shine rabautuwa mabayyani menene rabo a fili Allah yace ka zama ɗan aljanna a kiyama wa amman ladina kafaru amma waɗanda suka kafirce ma Allah Allah sai ya ce musu afalam takun ayati tutula alaikum ayoyi na basu kasance ana karanta muku su akan ku ba ma'ana ba a karantar da ku ayoyi na ba fastakbartum kuka yi girman kai wa kuntum qauman mujrimin kuka zan mutane mabarnata kuka zan mutane masu laifi mujrimai ba a karanta muku ba an karanta muku sai dai bayan an karanta muku kuka doge akan barna kuka lalace har kuka samu kanku a cikin wannan mummunan yanayi الله سيجي وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله يتي waɗannan miyagun mutane wa idza qila idan aka ce inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne mutuwa za ta cin muku alƙawarin Allah gaskiya ne akwai sakamako akan aiki alƙawarin Allah gaskiya ne za a mutu da a tashi wa anna wasa'atu la raiba fiha kuma alƙiyama gaskiya ce babu kokonto a kanta kultum sai ku dinga cewa ma na dari masa'a mu mu mai me asa'a wai kiyama ma mu mu me ake cewa asa'a inna zunnu illa zunnu mu dai kawai zace zace muke yi muna jin dai shaci faɗi ne wa ma hannu bi mustaqinin mu dai ba mu haƙƙaƙe ba ba mu tabbatar ba ba mu zama masu yaƙini akan abin da kuke faɗa ba Allah ce in an gaya musu haka suke cewa Allah sai ya ce to a yau wa badalahum sayyi'atu ma amilu nan sakamako na abin da suka aikata Allah ya ce ya bayyana musu wa badalahum sayyi'atu ma amilu nan sakamakon ayyukansu Allah ya ce ya bayyana musu wa haka bihim ma kanu bihi yastazi'un da suke izgili da shi Allah ya ce ya sauka akan su ba cewa suke ce ma nadari masa'a ba Allah ya ce to da su gane masa za su san me asa Allah ya ce وقيل اليوم ننساكم وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما آيات الله هزوا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون الله يتي وكيل اليوم ننساكم Allah ya ce sai a ce musu to a yau kuma da amince da ku galibi in ka ji annisyan a cikin qur'ani ana maganin sharewa ne ai ko a ko a hausance mu ma muna amfani da wannan ko sai a ce ka mance da shi ai ba wai ka manta da shi baka san da shi bane ma'ana ka share shi to Allah sai ya ce wa qila al-yawma nansakum a yau za a mance da ku ma'ana ai ba wai ba a san da ku ba za a yi watsi da ku a cikin azaba kama nasitum lika a yau kuma haza kamar yadda kuka mance da haduwa da inin ku wannan yau alkiyama kuka yi watsi da maganan haduwa da alkiyama Allah ce to yadda kuka yi uwar ko oho da gamuwa da alkiyama Allah ce kuma yau haka za a yi watsi da ku malam in kaga mutum na zina wallahi yayi watsi da kiyama in kaga mutum na sata yayi watsi da kiyama ne in kaga mutum yana harkar tata ko neman mata wallahi ko a jikinsa ne maganin kiyama idan ya tuna cewa abinda ya nan za a zaunar da shi a kabari a mishi tambaya zai yi taka tsantsan makansa to ji yake malam ka san wani in yana buga duniyar kai sai ka dauka tamkar bai yadda annabi Muhammadu manzon Allah Allah sai ce wakilal yawma nansakum za a mance da ku kama na nasitum a yawmikum haza kamar yadda kuka mance kuka yi watsi da haduwa da irin ku ta yau alkiyama wa ma'awakumun nar makomar ku wuta wa malakum min nasirin kuma ba ku da wani mataimaki da zai taimake ku zalikum bi annakum ittakassum ayati llahi huzwan Allah zai ce wannan bala'i ya same ku ne saboda kun riki ayoyin Allah ababan izgili in an karanta muku ayoyin Allah ba ku bi sai ku yi watsi da su ku yi izgili da su wa garratkumul hayatu dunya rayuwar duniya ta ruɗe ku Allah ce to bala'in da ya same ku yau saboda waɗannan dalilai guda biyu ittakastum ayatin lahi huzuwan wa garratkumul hayatu dunya kun yi watsi da ayoyin Allah kuma kun bari duniya ta ruɗe ku duniya budurwar wawa imana eh duniya budurwar wawa wa garratkumul hayatu dunya rayuwar duniya ta ruɗe ku fal ma Allah sai ce to a yau la yukhrajuna minha ba za a fidda su daga wuta ba wala hum yustatabuna kuma ba za a ba su dama su tuba su gamsar a karɓi tuban su ba a ba su dama su gyara su kyautata su nemi yardan Allah ba balle Allah yarda da su to Allah sai ce فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله يجي فلله الحمد تقديم ما حقه التأخير الله يجي الحمد naga Allah shi kaɗan yabo da godiya ba wanda ya cancanta idan ba falillahi alhamdu rabbi samawati wa rabbil ardi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin samai wa rabbil ardi ubangijin kasai rabbil alamin ubangijin talikai wa lahul kibriya'u fis samawati wal ardi sannan jiji da isa na gare shi shi shi kadansa a samai da kasai ko mala'ika bai isa yayi jiji da kansa ji da isa idan aka tambaye ka a jarabawa waye isasshe ka ce Allah banda Allah ba isasshe duk wanda kaga ya ɗauki rawanin iya ya dora ba kansa a walakanci zai bar duniya wannan sunnar Allah ce girman kai girman kai abinda ke jawo mutum a fitinar rayuwa shine ya kaskanta ya walakanta wai ka ji mutum na cewa ai bai san mu bane to to kusuwa kusuwa kusuwa ba komai karka yadda ka ji wani abu a ranka ko kaninka ne zaka yi fada zaka mishi fada ka mishi fada a matsayin fada karka nuna mishi wai kai isasshe ne baka san ni bane a karka dinga irin wannan kalmomi kai ba kowa bane kai ba kowa bane in zaka mai hukunci ka mai hukunci yayi laifi amma ka ce kai ka san ni kuwa kana so ka shiga gonar da ba ta ka ba kana so ka shiga gonar da ba ta ka zaka ga mutane ma da isa da fadin rai kai ka eh haka ne haka ne shi yasa a musulunci malam a musulunci inda da a samu mai mulki da mai kuɗi da ya san addini in ya san addini sai ka samu a tsakanin talakawan ya fi kowa saukin kai in ya san addini domin da dukiya da mulki wani zarge ne da in baka ankara ba yanzu sai a zarge maka lahiranka a cikin wannan dama da aka baka idan aka samu mai mulki ya san addini idan aka samu mai dukiya ya san addini to da ka samu a cikin environment ɗinsa yana daga cikin wadda suka fi kowa kaskantar da kansa to amma wani na samun dama sai ga zai zagin uban kowa zai taka kowa zai iya walakanta kowa to Allah ya sauwaje Allah ya ce walahul ya'u. isa na ga Allah shi kadansa fi samawati wal a cikin mai da kasai wa huwa al azizul hakim Allah shine mabuwayi mai duk abinda Allah yake ya tsara akwai hikima cikin abin sannan kuma mabuwayi ne ya buwayi kowa ya buwayi komai abinda ya nemi abinda ya so ya gudana shine kawai zai gudana jama'a wannan shine karshen suratul jazi abinda mu karanta cikin daidai Allah ya kore kullum nakan tunatar da mu waɗansu kalmomi da sau da yawa mukan maimaita su cewa kowace sura aka shiga daga cikin surorin alkur'ani ka yi ƙoƙari ka rungumi abin da ka samu a ciki wata il kafin a sake dawowa kan suran wata il baka nan mai karatun bayi ba a ce suratul jasiya yanzu mun tike ta mun doshi nasi mu kai nasi, mu sake ɗauko bakara mu sake dawowa suratul jasiya kamar yadda muka yi da kowa da a sake yi to kullum malamai abin da suke cewa idan an karanta sura kai kokari watakil kafin kuma ka sake a sake sauke suran da kai watakil kuma doguwar tafiya ce to Allah ya amfanar da mu da abinda muke karanta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin